بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wanda yake ga tambayoyi yan uwa da zamu amsa wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam ni masoyinka ne ina karami ubangiji Allah ya ji dan hajjia masha Allah lai shekaru sun tafi alhamdulillah Allah ya sa ba mu albarkar rayuwa kaga yana dan kankani yanzu ga shi ya yi hankalin da zai yi magana wani yau shekara ashirin da nawa kenan da fara tafsiri din nan wataƙila aka tafiya ke tafiya mun yarda cewa mun kai marhalar yanzu muna cikin gaggara su tuna ausa ba Allah ba mu cika da imani yace tambaya ta guda biyu ce yace menene ingancin maganar cewa da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa Allah ya biya bukatun mutum ko da bai furta bukatun ba Eh, akwai hadisin cewa wanda wato an bato na ya shagaltar da shi gabar tambaya ta kan ba shi fiye da abin da nake ba ma masu roƙo masu tambaya saboda haka shi kansa wato shi zikiri a ibada ce wadda take a ibada ce ta wato addu'a ce ta ibada kuma addu'a ce ta tambaya addu'a ce ta ibada saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da istighfari wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma ya ce wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ku nemi gafarar ku sannan ku nemi tubansa yumati'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku daɗi jiyarwar daɗi kyakkyawa yumati'ukum mata'an hasana wa yu'ti kulli bi fadlin fadla dukkan ma'abucin falala kuma ya bashi falalarsa kaga kenan abinda kake nema na falalar Allah Allah zai baka saboda haka wannan wannan shine ake ce ma wato du'a'u matsala duk da yake addu'ar ibada ce kaga ba roƙon Allah kai ba kace yayi amma Allah ne yace wanda yayi istighfari zai ba shi wannan shi kuma salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam yi Allah ta Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace wanda yayi salati gare ni sau daya Allah zai salati gare shi sau goma to kaga in kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah zai maka salati to menene kuma salatin Allah wallabi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila muku salati dan ya fitar da ku daga cikin dubbai zuwa ga haske to ka gani shi kansa abinda zai saka ka roki Allah abubuwa ne na duhu kake neman yayewa to Allah zai fitar da kai zuwa ga haske kaga Allah zai biya maka ka. sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ubay ibn Ka'ab yace ya Rasulullah ka sanya dukkan salati na gare ka yake idan tafsa hammuk wa yukfar dhanbuk in kai haka sai ya zamanto damuwarka an isar mata ita kuma a gafarta zunubinka kaga wannan ya nuna kan cewar abin da yake damunka da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko baka roƙa ba Allah zai yaye maka amma ka roƙa din tunda shine yanda shine ladabi amma ko istighfarin kai da salati baka addu'a ba alkhairi mai yawa na bukatunka Allah zai baka domin Allah ya ce din wanda an bato na ya shigaltar da shi ga barin roƙona zan ba shi fiye da abin da nake ba mu masu tambaya sannan tambaya ta biyu na kasance idan ina karatun alkur'ani ina ji ina so mutane su saurara ba dan na burge su ba a'a sai dan su ji irin fasaha umarni da isoshin wa'azi da ke ciki menene alakar wannan dariya a kada kai zai zama riya kar ka yi ba wai dan ka burge su ba din an ji wannan ka kyale su saurari alqur'anin su su saurara ba nuna maka ka inda kai ba malamin tafsiri bane ba kuma malamin koyar da alqur'ani bane kana karatun ƙur'ani ne tsakaninka da Allah kar ka yi domin su ji amma idan wato suna ji kana yin karatun alkur'ani suna ji sai ka so ka kyautata don su ji tasirin Alƙur'an, to wannan babu laifi ba ka yi don su ji ba amma kana yi sai ka lura suna ji to sai ka kyautata to wannan ba riya bane akwai bambanci tsakanin biyu shi wannan kayi ne domin ka sanya su su ji su yi la'akari da shi amma wannan kuwa kana yi ne suna ji sai ka ce bari ka ƙara kyautatawa don su tasirantu da shi wannan ba riya bane ka ƙara kyautata shi eh tambaye ni me yasa ce haka <laughs> eh eh to ai sai sa ai almudaththir sai sa yake jinjinawa ka san wani lokaci idan mutum sai ka ji magana wanda take kana ganin ba daidai bace ko ba za ka isa ba daidai bace sai ka ce ko za ka ce to <laughs> to yana bukatan ƙarin bayani to ƙarin bayani shi ne hadisin abu musa al-ash'ari ko ba haka ba kun tuna hadisin wata ran yana karatun alkur'ani matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ta saurarawa suna jin daɗi kashe gari suka gaya masa suka ce ai jiya mun ji ka kana karatun alkur'ani ba mu taɓa jin sauti mai daɗi irin wannan ba ya ce ai da na san kuna ji da na daɗa ƙawata shi gare ku ƙawatawa kuma haka ma ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin wannan da yace an ba ka zakin murya irin na annabi dawo yace ya rasulullah da na san kana saurarawa la habbartuhu laka tahbira da na kawata shi gare ka kawatawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa bai mata inkari ba saboda haka in wannan ne kun ga wannan yana da asali ka amince yanzu <laughs> to wannan yake Allah wallahi abin yana damuna nakan so mutane su saurare ni idan ina karatu wallahi zuciyata a ba dan na burge su ba amma saboda su ji ma'anonin ayoyi to wannan dai shine in suna ji din ka kyautata karatu. amma in ba ji suke ba kada ka kada ka je ka zauna ka yi dan ka jiyar da su ka yi dan ka karanta tsakaninka da Allah ka samu ladan karatu din amma in har ya zamanto kan cewar suka zo suka zauna suna ji in ka kawata shi babu laifi insha Allah wallahu a'lam to sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam naji bayanin da kai dangane da forex trading wanda malam yayi bayanin cewa akwai haramci a cikin margin trading malam yanzu akwai wasu platform da suke kai da challenge account idan mutum ya tsallake challenge din sai su dawo masa da kuɗinsa gaba ɗaya kuɗin da ya sayi account din sai su ba shi account da zai rinka trading ba da kuɗinsa ba sai ya rinka trading da account ɗin dan an ci riba sai a raba ribar bisa yarjejeniya tsakaninsa da platform ɗin tambaya anan nan shine malam ya matsayin wannan tunda ba kai ka sa kuɗin ba kai kawai trading za ka yi sai a rinka raba riba a gaskiya ba zan iya cewa akan komai ba akan wannan sai tukuna na fahimci shi wannan abin da ka faɗa ba lallai ya bani tasawur akan abin ba don haka ba zan faɗi magana akan abin da barin da tasawuri akan sa al-hukmu ala shay farun an tasawuri shi yasa so da yawa mutane za su mutane yan uwa suka yi waya suna tambaya ta akan crypto akan crypto trading da sauran abubuwa waɗanda suka zo na abin nan digital currency da shi kansa forex din da sababbin asali da suka fito ba na fatawa ke saboda na kasa bibiyan na kasa zamantowa up to date wato abu ne wanda yake canzawa kullum kullum za su fito da wani sabon abu kuma wanda yake a shugul ɗinsa kenan yana bibiyar wannan abin shi ne yake sanin abin amma wanda yake ba haka yake ba akwai abubuwa da suke muhimmai a rayuwa wanda yake suka fi wannan da suka sha gaba na gaskiya ba zai iya bibiyar wannan canjin ba to in kuma baka san yanda abubuwan nan suke ba idan ka je kai magana za ka yi magana ba da ilimi ba Allah kuma ya ce wala taqu ma laysa laka bi ilmi saboda haka ku yi hakuri ba zan iya amsawa ba sai na tsaya na fahimta ko ban sani ba ko zan iya samun lokaci din na fahimta akwai wani bawan Allah da yake wannan a da yake forest trading tun daga farko farko wajen shekara uku ko ma hudu da suka wuce daga bauchi ya miki gari ya zo da na gaya masa kanta ni ban fahimci abin nasa bai zo ya min bayani ya tun daga bauchi ya min bayanin dalla dalla dalla dalla daga bayanin da ya yi na fahimta na gaya masa abin da ya bayyana a gare ni na fahimta na hukunci amma wannan gaskiya a cikin irin wannan tambayar batun challenge account da yanda ake yi da yanda za ku raba riba zan iya ba zan iya tabbatar cewa abin haka yake ba balantana da baka hukunci saboda haka sai dai ko ka zo ma da zan maka alkawarin kan cewa zan tsaya ne bincike ba saboda gaskiya ba lallai ina da lokaci ba amma la'alla za ka iya zuwa ɗin la'alla akwai lokaci saboda watakila akwai bukata mutane da dama suna cikin wannan al'amari insha Allahu la'alla ka samu ka zo ɗin daga bayanin sai mu iya sanin yadda abin nan ɗin zai kasance sannan wani yake mana don Allah ina da tambaya tambaya ta ita ce ina da ausa amma ina iya azumi duk da haka ina ta jin ciwon ana gama azumin ciwon zai tsananta sai in yi wata biyar ina zuwa asibiti malam zan iya azumi kuma likita ya hana ni a idan dai likita ya hana ka sai ka sai ka hannu ba za ka yi azumi ba amma sai ka tambayi likita akwai fatan kan cewar wannan ulta kaka za ka samu waraka yadda daga baya in ka warke za ka iya yin azumin in yace akwai wannan fata to sai ka rinka rubuta azumin da ka sha har sai lokacin da Allah ya baka lafiya sai kai kokarin ramawa amma ba za idan kuma likita ya ce a'a daga dukkan alamun wannan ulcer ta ka bani warkewa ba ce da ita za ka rayu sai dai ka rinka shan magani kuma ka guji yunwa to wannan kaga an yi hukunci a ka kan cewa yunwar nan ba za ta wato ulcer nan ba za ta baka damar ka iya azumi ba to a wannan lokacin wannan ibada ta azumi ta fada a ka sai ka koma badali maimakon ta shine ciyarwa da kowace rana ta ci da miskini ɗaya ta zamanto wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda kake shan wahala wajen yin sa to fidiya ita ce zaki na ciyar da miskini Allah ta'ala a'lam to sai kun ce tambaya a cikin na'am sai wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya malam mutum zai iya haɗa niyyar ramuwan azumin ramadan da azumin tasu'a da ashura Allah ya saka da mafi alkhairin sakayya a'a mutum ba zai iya ba dukkan azumi wanda ya zamanto an ayyana shi da sifa muayyana wanda ake da wata maslaha da aka rataya ta da wannan azumin to ba za a haɗa shi da azumin ramuwa ba azumin ramuwa na ramadan ne azumin tasu'a da na ashura wannan azumi ne wanda yake ana neman yafewar kurakuran da mutum ya yi a shekarar da ta wuce da kuma saba ma ahalin kitab akan yin akan ware ita ashura ɗin daban ta hanyar yin azumin tasu'a saboda saboda haka azumi ne da yake da maksudinsa ba nafila ce mutlaka ba ba na ce wanda yake ta da wani kaidi ba to dukkan wani wata ibada wadda take an sake ta babu wata kaidi ba kayyade ta da wani lada na musamman ba ko wata sifa ta musamman to ba za ta shiga cikin wata ibadar ba ba za ta shiga cikin wata ibadar ba da niyya ba za ta shiga cikin wata ibadar ba da niyya sabanin idan ya to ba kayyade ta ba da wata sifa kamar tahiyatul masjid ita ba a ta ba sallar da mutum yake iya shigo masallaci ba a kayyade ta ba da wani lada na musamman a'a so ake kafin ka zauna ya zama to kayi sallah dan haka ko raka ko raka'atay al-fajr kai ko nafilar da ake kafin sallar azhar rakiba ta sallar azhar kai ko ka shigo ne ma ba kai sallar azhar ba kuma ka shigo masallacin za a yi sallar la'asar sai kai sallar azhar sannan ka zauna wannan sallar azhar din da kai kafin sallar la'asar ita ce tahiyatul masjid ba kuma sai ka yi wata niyya ta kan cewa wannan sallah a zahar ce da kuma tahiyatul masjid ba ta buƙatar wata niyya ta kanta don haka kamar a azumin wato a kamar azumin wato kwana uku a kowane wata idan a cikin goman farko maimakon kai azumin nafila kai azumin ramuwa tunda abin da ake nema a lokacin nan ya zamanto a cikin wannan kwanakin ta yi azumi to za ka samu wannan lada tunda shi bai zamanto kan cewa an ƙayyade shi da wata sifa ba an ƙayyade shi da wata hai'a ta musamman wanda zai buƙaci wata niyya tasa ta musamman dangane da sai kamar azumin litinin da alhamis idan mutum ya yi ramuwa a ranar litinin da ranar alhamis zai samu ladan ramuwa wannan zai wadata gare shi zai wadata gare shi da ramuwa wannan kaulan wahidan babu shakka tun da yayi niyyar ramuwa to amma kuma ya hada da cewa ladan da ake samu na azumin ranar litinin ko azumin ranar alhamis zai samu da wannan ramuwar da yake samu idan muka duba kan cewar shi maksudin shi ne cewa ranar litinin azuntar ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ranar da aka haife shi ce ranar alhamis yana azuntar ta domin ana ɗaukaka ayyukan bayi ranar alhamis saboda yana so a ɗaukaka aikinsa alhali yana azumi wanda yake azumin ramuwa zai samu wannan ko ba zai samu wannan eh? zai samu tunda an ɗaukaka aikinsa ranar alhamis azumi yake yi kuma dama shine maksudin a ɗaukaka aikinsa a ranar da yake azumi saboda haka ko da azumin ramuwa yake zai samu wannan ladan na cewa ɗaukaka aikinsa ranar da yake azumi a Allah ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka ba mu albarkacin wannan majalisi Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake ambaton su a wajenka Allah ka sanya mu a cikin wanda sakina take sauka a kansu Allah ka sanya wannan majalisi namu wanda ake lullubewa da rahama Allah muna roƙon ka amsa addu'o'in mu dan uwan mu dattijo na wannan gari wanda Allah ya wanda ajalinsa ya sauka cikin daren jiya cikin asuban yau alhaji aminu ɗan tata muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka sanya alkhairi a cikin zuriyarsa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka bashi aljannan firdaus Allah ka sadar da shi da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ka muna roƙonka ka kyautata bayansa abubuwan da ya na taimakon addini da na zumunci Allah ka karɓa kurakuranta Allah ka yafe masa Allah ka kyauta bayansa Allah ka inganta zurriyarsa Allah sauran magabatan mu da suka mutu muna roƙonka Allah ka gafarta mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kai da tijan mu na wannan al'umma wanda suna kwance ba su da lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya yan uwan mu wanda suke mana wasiya mu roƙa musu Allah akan rashin lafiyar su Allah ka ba su lafiya akwai matafiya da suke neman addu'a muna roƙonka Allah ka kasance tare da su Allah kasance tare da su a tafiyarsu Allah ka ije musu dukkan abinci Allah ka kasance tare da su ka zamanto halifansu a cikin iyalansu akwai masu neman addu'a akan za a yi musu aiki a asibiti na roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka sa a dace da wannan aiki da za a yi akwai ɗalibin makarantar nan da ba shi da lafiya muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya akwai wanda yake fama da wani ciwo na kafa mai tsanani muna roƙonka Allah ka yaye masa Allah ka inganta masa lafiya wanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu akwai masu neman haihuwa muna roƙonka ka Allah ka azurta su da zuriya tsayyiba Allah ka ba su zuriya mai albarka akwai waɗanda suka yi tafiya akan kasuwancin su muna roƙonka Allah ka ba su ka ba su falala Allah ka ba su dacewa da abin da suke je ne ba Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka yafe kurakuran mu Allah ka gafarta zunuban Allah zunubai da muke yi waɗanda suke waɗanda mana saukar azaba a wannan ƙasa muna roƙonka Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana afuwa Allah ka yaye mana wannan tsanani da ake ciki da halin tsoro da muke ciki a wannan ƙasa shugabannin wannan al'umma kuma Allah ka shirye su Allah ka shirye su wajen tsayar da adalci Allah ka shirye da su wajen kawo abin da zai kyautata jama'a ya kyautata zamantakewar wannan kasa waɗanda kuma suka ɗauki ɗamarar yaƙi da addinin ka muna roƙonka Allah ka karya su wanda suke neman kawo ɓaraka a cikin wannan al'umma tsakanin ƙabilun wannan al'umma musulmi muna roƙonka Allah ka iji mana sharro Allah ka yi mana maganin fitinar su Allah ka kusa da karfin su Allah ka tona asirin su Allah ka ruguza dukkan niyyarsu da shirye shiryensu da suke yi ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka amince da mu daga fitina Allah ka yaye ma ƴan uwanmu na Falastin wannan tsanani da suke ciki Allah Allah ka saukar da taimako daga gare su Allah ka saukar da mataimaka da masu da majibinta a gare su ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin